الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل أن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بينك أنوار المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ban sani ba ko yau ne ashirin da tara da rabi da na da takwas ne ko a ya wuce da bakwai da takwas ga rabi da sani jira shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku idan yau uku ne ko biyu yau uku ne ga ba. disamba miladiyar haihuwar annabi isa da maryam ta alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da daya dan ba manta ba sati biyu da suka gabata mun yi sallar juma'a mun karanta da hadir na yada ko na farkon dukkan wani rahoto ko na faɗi ga abin da zai shafi zargi na alfasha ga wani musulmi a tsoron da suke cikin ya da miyagun maganganu a kan musulmi ko a jefi wani da luwaɗi alhali ba a tanadi dalilai ko shaidani ba ko a jefi wani da zina ko wata ba tare da an tanadi dalilai na shari'a cewa ne dan giya yana cikin abin da ake yi wa haji ba tare da an tanadi dalilai da shari'a ta amince ba yana daga cikin dalilai da muka karanta ba manta ba a tsoron cewa laula ya tuna alaihin بأربعة شهداء وإن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون Ubangiji ya ce don me kai da ka tashi yaɗa labarin alfasha ga wani musulmi me ya hana ka da kai da ire-iren ku kawo dalilai guda hudu na shari'a. dalilai guda kudu na shari'a shi ne kowane ya tabo ya ganin su haɗiye kamar turmi da tabarya na ɗaya ya gani na biyu ya gani na uku ya gani na hudu ya gani idan na ɗaya har na uku suka gani ido da ido kafin na hudu ya zo sun ƙare sun tashi ko da an iske su tsaye tsirara to idan aka tambaye shi kai ka gan su ra'ayul a dai sai ce gaskiya ni ko da ni shigo kafan dai na gan shi tsaye na gan su tsaye kowansu zindir to wa'annan hukun nan in ba su yi shiru ba su je su waje cewa wasu sun gani wallahi sun gani ra'ayin amma tun da na hudu bai gani ba idan suka ba da labari ubangiji ya umarci kotun musulunci ta yi ma kowane cikinsu na tamanin kuma wallahi ya gani na biyu ya gani na uku ya gani amma sharuɗan ba da labari da su ba shi ne na hudu don haka yadda Allah ya ce fa'ula'ika inda lahi humul kadibu wayannan sun zama makareta a wurin ubangiji su bi hana kowa ta'ala wata aya ita ma tana cikin wadda muka karanta. Allah ya yi magana yana cewa, Wa laula fasu lullahi alaikum wa ma zaka minkum min ahadin abada. Wallahi, in ba falla Allah ba ta shahe ka da rahama Allah da ta shaje ka wallahi da yanzu an ne kake kamiri na gidi ba ka da wata dubara da ta zaka zan musulmi a ce falala Allah da rahama babu wata dubara da ta yi maka kariya baka zama ɗan iska ba baka zama fasiki ba irin sauran fuskar lahi babu abin da ya hane ka sai don falala Allah da rahama shi da ya maka kariya da ba mamaki kai fila ne ma na iskanci wallahu ya haji man ya sha ya la Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarkin shi madaidai فكر يوم وقود المعالج نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث مسلم يتي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه aka je lahira aka taru aka yi shari'a sai ga shi ka zama nan aljanna ka gode ma Allah wallahi ba ka da wata dubara taka ta kanka wadda za ka iya sa ka zama nan alfashiriyayi ka zama shiryayye har ka zama nan aljanna wallahi sai iko Allah ya Muhammadin Allah waman waje da gayar za'ale wanda kuma ya tafi gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala bai jinsi aljanna ba bai iske alkhairi ba sai dai adaba Allah ya ce annabi ya ce fala ya luman na illa kar ya zargi kowa kar ya kuka da kowa ya yi zargi kan shi ya yi kuka da kai domin ai lillahi aka zama mutumin kwarai tun duniya sun bayyana haka ya musulmi hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa min husn al-islam mari tarku ma la ya'nihi yana daga cikin kyawawan musulunci mutum ya zama kai musulmi ne na kwarai don Allah zuwa abin da bai tare ka ba kar ka sa bakin kaya ka daidai abin da ya shafe ka duk da bai tare ka ba ba da ruwan ka ba saboda abin da yake faruwa a duniya ga baki ɗayan da babu abin da yake sa gaba tsakanin mutum da mutum sai shiga cikin lura da ba ta saboda mutum na bukatan ya lura da me an an ka wajabta mishi menene an ba a wajabta hatta mutum ya zo yana da mashin idan Allah ya ji maimakon ya fitar da kuɗi ya sayi mota wai ka ga mashin fi hawa don Allah Abdullah ina ruwan ka inda kafa yake tafiya ne matsalar kai saboda dai kar ka zauna babu zuni wallahi ka zalunci kuma abinda za ku manta kar ku manta shine wallahi judgment shari'a bainakum tsakaninku wallahi lafiya sai an yi ta wallahi wane kaza nika nake wane ya ce kaza ai wane da kaga yayi kaza kaza na nika nake kai kai kuka da lalurarka. kuma duka abin da umul sun. zargin mutane wallahi rashin imani da manzancin manzon Allah kai musulmi ne amma manzon Allah bai shiga zuciyanka ɗari domin in annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga zuciyan ka, to ya umarce ka da ka kau da kai ga halola da Nabi'u da haraka na mutane sai ka bibi abin da ke ka. yana daga cikin abin da rasulu alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisi muslim cewa kullum muslimin kullum muslim ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irdu abubuwan na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmi da namiji ne ko mace babba ne ko yaro matuƙar ya balaga annabi ya ce an haramta maka zubar da jinin wani musulmi dan uwan an haramta maka zubar da jinin musulmi dan uwanka ba bisa ga haƙƙi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce haka nan dukiyar haramun ne ka fitar taɓa dukiyarki ba duk daga hajji ba mai ahadari rahimahullah yace wa li amwalin nas da gairi sayyidin nas da cin duk an haramta ma mutum cin dukiyar mutane ba bisa cin daɗin rayuwarsu ba ko amin wallahi yanzu wani ma abu habu ce kai a baki mukami a izala don ya ci amana don ya samu kuɗi izala ya ce wallahi akwai wanda dare da rana yaki ne shi dai a baki wani mukami in ya samu wannan mukamin ya samu arziki al'ali babu bala'in da yafi shugabancin izala da dukiyarta a taɓa dukiyarta ba ta haƙƙi ba wallahi babu bala'in da ya yi ga ci dukiyar gwamnati wallahi domin da wahala ka ga wani dukiya ta addini face wani ne ya cire daga jiki ne ya bada da niyyar taqarruban ila Allah yana mai son ya kusanta zuwa ga Allah ya ba da ita sadaka don a yi aikin Allah ne. Sai ka ɗauke ta ka juya sai ka yi lalura gidan ka da ita, ko ka yi lalura kanka da ita. Layan da zina ina ina wa ga da kaci kudin gwamnati. Amma na ce mai mugun haɗe amma kowa karo-karo shi kai kai ga mukami don an gwamnati ko wani ya kawo kuɗi ya samu abin da ya sa cikin ajiyu Allah ya kiyaye sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam يتي وجلته ليتي حرام عليه مال دمه وماله ليتي وجلته حرام ليك تمتن تلميذ حرام عليه in ka ci mutuncin musulmi dan uwanka shafin da ke ciki yana da yawa domin an jarrabi rai da son mai kyauta kyautata an jarrabi rai da ƙin mai musguna ne in ka ci mutuncin mutum ko bai ce maka ba za a cire sha'awar ka gare za a daidai mishi son ka shi kuma musulunci na bai yiwa sai akwai muhabba la yasbit illa ma da illa ma'an muhabba sai da soyayya in ba ku san juna wala ko jihadi ba ku yi dan ba mamaki wanda aka manda maki ne ba ka to ya zai ce maka yi nan ka yi nan bari nan ka bari ba ka yi yaƙi bai yi soyayya tsakanin mutane hatta ka auri matan auren ka musulunci ya sanya sharafi auren da ya zama akwai soyayya waje alabai da kuma wadatan Ubangiji yana cewa cikin dattin Qur'ani سورة فتيك محمد ينتوى محمد رسول الله ذات معه أشداء على الكفار رحماء بينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا هل أدلكم بشيء إذا فعلتموه تحببتم أخشي السلام بينكم هذا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يتولاني والله ba شقاء ku sai kun yi imani sai kuna da imani sai kun ba da gaskiya ga Allah sannan ku shiga aljanna annabi ya ce kuma ba za ku taba zama masu imani ba sai kuna sun hatta tahabun in ba ku kauna junan ku billahi allazi la ilaha illa huwa ba za ku shiga aljanna wannan magana ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne za ku zo masallaci ɗaya ku sallah ko a bakin ƙofa ku faru da shi ka ji kamar ka kuɗe to ina amfanin sallar da kuka yi menene asalin makasudin salatul juma'a da salatul jama'a me asalin da ne wallahi asalin su haɗa soyayya tsakanin musulmi da musulmi shi ne kurin hikimar juma'a a masallacin ku na unguwa an ce ku fito makota ku yi sallah tare sai sanya soyayya tsakanin aka ce in sati ya yi ƙananan masallaci duk a wuri ku taru wuri ɗaya aka ce ni shekara ta yi har da na juma'a duk a ne. a dawo mu sallah a yi wallahi hikima shi ne don ku so juna saboda ai asalin abin da zai saka so mutum ba dai yana ba ka kuɗi ba dama abin da zai saka so mutum saboda ya yi imani da Allah kai kuma ka yi imani da Allah ya yi imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai kuma ka yi imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka yi imani da alkur'ani Allah ya yi imani da alkur'ani Allah ka yadda da shikashikan musulunci biyar shi ma ya yadda ka yadda da rukunin imani shida shi ma ya yadda wannan yasa kake kauna sai yake kaunar ka ba wai dole ba ka kuɗi ba ba matsala ce ta nafiyan hukun nan ba magana ce ta hukun nan son kai don an baka mutum na kware na in bai baka shege na ya zama bauta ya zama bautan rai bautan rai saboda haka yasa kuke yin sallah wuri daya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida masajidina nashhadu lahu bil iman duk wanda ya sayi masallaci mu ya halarci masallaci mu muka yi sallah da shi mu dai za mu shaide shi da imani kenan zahiran za ka ɗauki mutum musulmi ke menene ayyukan da ya kai cikin gari ubangiji shi na nan shi ya sani in na kware ne in ba na kware ba ne kai dai yanzu abin da zai sa kai zama imani ne kuna sallah tare to da yawa yanzu masu sallah tare shi akwai wanda ko gani ka yi ka yi za ku faru ku yi sallama in yana da dubara wala ya kaucewa da yi don dai ka ku yi sallama shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ala adullukum bi shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum kuna son gwada muku wani aiki in kuka aikata shi za ku ji za ku samu soyayya da juna sahabbai suka farba suna bukata sai ce da su afsu salama bainakum ku dinga yin sallama saboda in mutum ya maka sallama ko ba ka tunai wallahi ka kai dan iska ka kai azzali me yasa shi wanda ya maka sallama ce maka yi amincin Allah ya tabbata a gare ka wallahi ya gama maka soyayya aminci wani ubangiji yake ya tabbata gare ka kuma tabban kai ya kawa sallama Wannan ya gama yi maka kawo domin sun sahabai radiyallahu anhum ba abin da za ka yi musu duniya kamar ka kara musu hanyar samun kusantuwar ubangiji in ka yi musu wannan shi ne karshe soyayya tsakanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwana uku ba a yi mai girki ba bai gaya ma Usman bin Affan bai gaya ma Abdurrahman bin Auf ba wani sahabi da annabi yake gaya ma cewa gidana ya kwana uku ba mu yi tuwo wallahi bai gaya ma don ba lura ku ta ba ita ta haɗa ku me ya haɗa ku Islam kuma ya kira ku ga imani kun karbi imani kun biya bukatar rasul alaihi salatu to ya za a yi a gane kwana uku ba a yi mai abinci ba hayaki da ka daina tashi gida ne kwana uku yadda ake ganewa ba a yi ko ba amma sai gaya ma kowa gazuwatu hantar a suratu ahzab tare da manzon Allah aka yi gina rami an kai ga wani dutse Ko ne sahabi ya fashi dutse nan dutse nan ya kasa fashewa suka kai ƙara sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ya aiki diga da hannun ya buga ma dutsen nan wuta ta yi basu ya kafara ya sake buga dutsen nan salatu marra alaihi salatu wasallam sanan ne jabir bin abdullah sai ya lura gyautan annabi mayafin shi sai ya fari. sai ya anji bainai da wurin ciki ne akwai duki da aka yi masalka an ka danne ciki ne da shi nan gaba ne akwai duki an danne don ka iska ya ɗauke shi saboda yunwa wallahi manzon Allah a amma ya kamata ya gaya musu bai gaya musu ba ya bai gaya musu saboda shi abin da annabi yake gani matsala ta tsakani ne da iyali ne da duniya ce a ba wani bai kare ku amma an taɓa ba duk ba wallahi sai da sabon ta ce kyautar da mun fahimci ta yi ma manzon Allah daɗi ya kawo ta tura ce mai kyau ya shigo masallaci ya sallah an dai fahimci yana dan jin nishaɗi da wallahi sai wani ya rufe da laka bani sai ce wani je gida in ce rayuwar sahabbai wallahi ta ɓaci ba su ji daɗi abin da ya yi ba har sun so su tsalgai kuma annabi ya ba shi kai ta gida ko ya tsawo ka nuna mai da ji daɗi ba ya kunta ta mai da ya ka ko annan wanda duk ba kowaye ta ni na gaya ma iyalina in nin mutu a yi min likawali da ita ba ni shiga wuta yin akwai gumin jiki na yi ko ku ga ya yi zuwa ki ya sani a ce ai na kan ba za ka ji daɗi kowa zai yi shuru don bi don abin da an manuwa sai ba shi gaye da ita manuwa sai ya samu gafara ubangiji kuma bai shiga wata tun da riga a nan kai tsarin salon da gobe ta aka yi mai lissan amma ji yadda mutum ya taimake ka ka kare imani wai ba sa gode in ba kuɗi ya ba amma duk wanda mutum yake da rashin imani ne yana ba ka kuɗi sai ka ɗauke mutum Allah ya tsamani na eh ya samu shi bai kamata yana cewa mutum ya samu ya karanta ta da hausala domin ku karanta cikin ashimawi mai aljimawu ya yi magana addu'a fi tsala wurin sujada da bayan sujada da sauran inda aka yi daga yi addu'a malaman mazhaban malikiya suka ce duk wanda ya iya larabci ga addu'a to ba a yi wani yare ba sai dai ya yi da larabci tunda kana iya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum to an karanta karanta da yare wanda ba larabci domin yaren nan da larabci shi ke da daraja to idan mutum ya ce aminta Allah ya tabbata gare ku ya yi haram da domin da sun ce makaruhi ba a cewa mutum na da zunubi in ya yi makaruhi da fassarar fikihu an dai an kyamaci wannan abu amma in ka yi babu zunubi idan abin da ya fi mutum ya sallama sai dai a lokacin da kake jawab mutanen da kake wa jawabi ba sa jin yaren larabci kana son sako ya kai gare su sai ka yi musu yaren su kamar ka ce peace and blessings of God be upon you kamar za ka ce bismillahir rahmanir rahim sai ka ce in the name of Allah the most gracious the most merciful all praise be to Almighty Allah sai ka ce God. Lalura ta da'awa ta mu'amala don a ji daɗin gane abin da ka faɗi. Sai ka yi. Idan misali hausa nan ta haka ka sai ya domin akwai usulul fiqh usulul fiqh ma'anar shi usul dalil kenan an kirkiro sallama don ku kwantar da hankali juna ku zo juna ku yarda da juna ka yi mai abin da zai lakara mai rai ka nuna mai kai ba maki yi ba don duk mai iya ce maka aminci Allah ya tabbata gare ku lai ba maki yin in ko zaki uban ka yi to sai ka ce mai da hausa yake zaki sai ka ce da ki amincin Allah ya tabbata gare ka in zai ji daɗi sai ka yi ta da wadda zai ji daɗi don shi ne maka amma fil masjid daga masallaci ne kuma gaba take hita nan ne annabi ya ce kun zo a shaide shi da imani kuma daga nan ne gaban musulmi take fara madalil idan kuka sami sallah salatin jama'a rashin daidaita sahun sallah na kawo gaba tsakanin musulmi da musulmi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce mun sahabbai ikadilu wa tarasu wa taqarabu wa la taktalifu fa taktalifu qulubu kada ku rarrabu a sahu don zukatanku za su rarraba ke sa ahlul ilm ke cewa in an gane wani da wani suna gaba da juna an yi ainihin gada sulhu ku dinga hana su a masallaci su dinga sallah tare za ku ga wannan gaban a gushi domin wannan sahu da kuke yana sa zuciyar da ke cikin kirjin wannan ta dinga ƙaunar zuciyar da ke cikin kirjin amma dai mafi ƙarshe abin da zai kawo muku soyayya shine ka so mutum don Allah in za ka ƙi shi ka ƙi shi don Allah ya zama Allah ya ƙi ka ƙi amma haka ɗai don wata maslaha ka ta duniya wani girma kake so dalili ne baka kai gare ba wasu dukiya kake so dalili ne baka kai gare ta ba musulunci bai halarta gaba tsakani amma in ya juya ma musulunci baya wannan shi kan shari'a ta baka da annabi ibrahim ya ce wa bada bainana wa baina kuma adawa wal bagada menene abada hatta tu'minu billahi wa a ƙarshe kuma yadda kuka ga akwai mutanen Nijar da suka zo <clears throat> akwai malam Adamu kamar gwai da za a ɗaura miki aure da biyar cikin ayyuba ba ka kalla ada ayuba bakanikin mashin na ɗan dole biyar cikin shi za a ɗaura mu aure bayan juma'a da malam adamu kamar bai ana ce mai ayuba ba ka kalla ada saboda shi yana gyaran mashin in aka gyara mashin a ce mai hisse zuwa an ka zo tsaye an ka sai zuwa sai a ce mai ga al'ada sai fi awa ah, shi ba yakin la'ada shi ne wani yake ayuba ba kacin la'ada yake amma na gada da imani da ina da an ba kacin la'ada sannan cikin tsofaffin da ke sallah mata a wannan masallaci kuna ganin ajiya falga maman ko ina zaton in ba ka ganta masallacin nan ba to tana kuwa ko tana kan gado ba ta iya tashi ko ba ta da tana iya ta taka ce ta zo wani da ta yi to haka na hajiya ya tsaya maman su jaja haka suke sallah na amma in kun lura shekaru kun daina ganin ita wancan hajiya ya tsaya saboda rashin lafiya ubangiji ya yi mata rasuwa shekaran jiya aka yi mata jana'a ana neman sadakan addu'an ku Allah ya gafarta mata yi mata raha. ta bar duniya tana da shekara da biyar. amma har yi shekara 90 tana zuwa masallaci saboda haka Allah ya gafarta mata Allah ya jiganta Allah ya ji kan musulmi ga baki daya akwai mahaifiyar malam Abdullahi Balilla ce kuma Allah ya mata zuwa Allah ya ji kanta Allah dai ya gafarta musu gaba daya malam Musa Suleiman shi ma mace shi ta rasu malam Abdullahi Laila shi ma mace shi ta rasu to Allah ya ji kan dukkan musulmi maza da mata baki daya Yin musu rahama ko kuma ya ba mu kawa da imani wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته